あ! za ka ji ta bacci don da ba ta bacci ba da amanar nan za ki ganta amma duk da haka dai ta bacci da mai sha biyu ba. Wannan abin ya ban mamaki. Sha biyu? A ce har hajiya ta yi bacci? Ki kai shi lallaba mu shi kuɗa ki dan ta tashi da kuma ba za mu bacci ba kin sauri ki mata. Thank you. Yau me zan gani? A ji a ɗakin baccin. Subhanallah. hajiya hajiya kada ka tashi ta ɗahiru ka fi san halinta in ka tashi ta ya za mu yi da ita da daddaren nan hajiya me yasa ka tashe ni ina cikin bacci ina na yi nisa da bacci me yasa ka tashe ni ce ahiru a'a hajiya na ka kamar kin yi batan kai ne nan fa ɗakin mu ne ba ɗakin ki ba ki yi kokari dan Allah ki tashi kai ki ɗakin ki je ki kwanta ahiru ni kake gaya wannan magana a'a hajiya hajiya nan fa kan garin sirkaki ne ai na sani na sani na ce maka na sani sha sha sha ashe ma wayo kuke mu mugwaye masu mugunta ashe katifan ku ya fi na kyau duriyan da katifa ke rimi-rimi da ni kai anya katifan nan ma ba da rai hatta wannan na'urar na kuma aha kai ya fi da ama sanyi jikan shi ah hajiya ki ma fa naki ɗakin a wadace yake kamar namu ƙarya kake munafiki daga yau na dawo ɗakin nan babu kuma wanda ya isa ya fitar da daga ɗakin nan kuma yanzu ku fita ku fita ku bani guri bacci ma zan yi amma hajiya ni da za ki bi ta nawa ke hakura in Allah ya kai mu gobe da safe ke ma sai a gyara miki daki kuma wanda ya fi wannan kike so sai a miki mero yanzu har kina da bakin magana ni da gidan ɗana har na zaɓi ɗakin da nike so in kwanta sannan keki hana ni ki ce dai kora ta za ki yi kenan mero a'a hajiya ba haka nake nufi ba ai ban isa ba in yi haka ki yi haƙuri don allah to ina gaya maku ku fita ku fita kawai daga ɗakin nan ku fice ku ban wuri Amu? Ɗauke da kan. Ba ta lafiya. Da sha lafiya lafiya. To. To yanzu a ina zan kwanta? Sai mu je mu gyara ɗakin bakin can mu kwanta safe sai shi ta. yi hmm. da na san wannan zuwa bikin haka zai zama. Da ba mu je ba da mun yi zaman mu a gida da ya fi mun mutunci. Haba Maryam. Ko mun je bikin nan ko ba mu je bikin san halin hajiya. In ta ga dama muna cikin ɗakin ma sai ta fitar da mu. Amma ba ki san halinta ba? gashi ina so na ɗauki abu a cikin ɗaki wanda zan yi amfani da shi ba ma ɗaukan abin bane yake damuwa bacci nake ji sosai a ɗakin yarinyar nan mai aiki nan tana da tsafta fa wace haka fes fes fes fes duk dai tsaftace da ai ke kika koya mata dan ke ce da rakin lawa dan ke ba za ta yi wani abu ko a kwarai kuwa to an idan haka na aure ki saboda tsaftaki da ba ki da tsafta idan na aure ki kawai sai in kai ki a bukka kauye eh. ai kuwa da sai dai ka zauna kai kadai amma ban da ni <laughs> <laughs> yawwa ina gajiya lafiya ɗan ina gajiya ikon Allah hajja zuna mun sun haɗa min shayi ko na zo ne in ga yadda masoya suke cin abinci tare wannan abin hajja ai cin abincin iri ɗaya ne da na talaka da na mai kuɗi iri ɗaya ne da ake kullum shi muke yi ko ƙarya kake kuna ba junanku abinci a baki ko ba kwaye a baki kuma ja. ke ki gaya min gaskiya in ba ki gaya min gaskiya ba ban yafe miki ba ki sani cewa idan har baki taba ba ɗana abinci a baki ba to kin tabbatar min ba kya san almara kenan kun ɗauka ba na kallon tv ne shin zan tambaye ki dan allah lokacin da kike bashi abincin nan ba kya tunanin hannunki zai shige wagegen bakin nan nashi Ni faɗanki ne, ya ki ne ki kushe halittata. Allah sarki. ni ba kushewa nike ba ba ah. kushewa nike ba na tuna ne lafiya hajiya me faru ko ne muke wani abu ne ban sani ba ko daya manoho na tuna maloho wai kuma maloho hajiya ubanka ne maloho ai maloho sunan da ake kiransa ne tun muna yara Allah sarki maloho ya so ni masoyina ne sosai maloho wallahi ina tuna da maloho sai hankali na ya tashi maloho maloho ni ma na kusa zan ka maloho Hajiya. Hajiya. Hajiya. ba fasinjan ma sun ragu a layin sai kama da cin muna cin fanke wallahi kai ga shegen nan mace mutuncin taya taya na jin haushinka taya ta haɗa tana kuka da kai Ku ta shiga motar karmamari ta da hawaye kaga gwani ka iya ka huta wannan haka turan da ya kera motar mu abinda zan nuna ma kawai sanin karafa da wayoyi amma in dai taka ta ne Tau, wannan haka ne aboki na kai kai alhaji an ba shi guri wannan mai gida ba a ji min lamba eh amma sakkwato birnin shau fa kuma kar a samu mata in ma ya zama dole to kar a samu mai ciki dan za ta iya haihuwa ai wani mai dukkan tsari ba lodi mai duk za ma yanzu nan ka ga babban direba ba eh, ka karamin direba shika a'a manya tsare motar nan kallo akwai wani guri da kaga ta kuje motar nan ai ba kujewa ne take da kake dai haka take ni nan da kake gani na ko hatsari ina tsoro na ai dole kuma Allah ma ikiyaye a ce yau na yi hatsari amin amin Allah ma ikiyaye kai Eh? ni nan da kake gani na ko a hanyar jirgin ƙasa zan tuka mota eh? ballantana a kwalta a do gaskiya abin naka nisa ke karawa to ya maiduguri za a loda ma sai za ka samu ni so ne a samu maiduguri na ai ka kai mu din sakwato tun da tsaya maiduguri alaikum salamu alaikum salamu alaikum kai kai kai kai kai kai kai lafiya zan tafi aikin mulki ma da to da lafiya Allah ya bada sa'a eh, baka ji mamaki ba ina kwance har yanzu ko kar ya fa ban yi ba ni ma kaina hajiya na yi mamaki saboda na san baki taɓa kaiwa irin wannan lokacin baki karya ba gaskiya ne gaskiya ah, kai amma fa kai ai gadon nan naku laushi gare shi amma kun daɗe kuna ta. a'a kamar ya har ma na maku ma bincike bincike kuma hajiya hmm. bincike na ga abubuwa bari ma ka gani bari nuna maka hajiya babba hajiya babba hajiya babba ajiya. ka gan shi kayan waye wannan ban taba ganin kowa da shi ba Ajiya wannan kayan bacci ne za a kwanta ake saka su kayan bacci to ni me yasa baka taba saya min irinsa ba Ajiya, ai ba irin ajiya wannan kayan ai ba irin naku ne kamar ki ai ba ba za ki sa irin wannan kayan ba hajiya hajiya na kwana daman kayan abincin ki ne na karyawa yana kan dani ibin shiru wato ta mallake ka sai abin da ta ce shine za ka yi to bari in gaya maka nan gaba duk abin da ka saya ka saya mata sai ka saya mani har wando har jeans duk abin da ka saya mata sai ka saya mu don haka a yau za ka je ka siyo in ya so ko na sa ya yage ba ruwanka ye ikon Allah wato ma kun mai da ni wani eh, eh, eh, shawara ke wato ku ku banni mm, da kayan zaman gida na kwanta ku kuma ku sa kaya mara nauyi mai share-share ku kwanta ku ji daɗin baccinku ni kuma ina fama da kayan gida hajiya kayan nan babu irin naki sai dai mu je kamfani a gwado ki duk wanda suka yi miki zan saya miki wato na zama gami kenan ko hmm? Hajiya. Hajiya. Hajiya Hajiya Hajiya sai haƙuri don Allah ba haka yake nufi ba. Mishi ke na Hajiya, ki haƙuri za a so miki kayan Allah ki za ki ba ki wuce ba. ruwanka inda duk na gada ma zan sa ba ruwanka kai dai siyo. Ka ji ko? Kai dai siyo. Ya dai? Kin gane dai abin da nake nufi ko? Eh. na gane har yanzu ba labari ni fa na gaji da gafarar sa ban ga ƙaho ba domin lokaci na dab da ƙarewa hmm? tsofai tsofai da ni ba jika ko so kuke na haɗu da jika na sai a lahira a'a hmm, wallahi hajiya matsalan ba daga gare ni bane daga wajen shi ne kai haka ne wai daga kai ne wallahi ni mahajiya ban sani ba aikin san na haihuwa ta Allah ce fatan da muke Allah ya kawo ya'ya masu albarka ta yiwu daga gare ka ne domin shi ma maloho kai kadai ya ajiye kafin a same ka an daɗe sai daga baya aka same ka ya shi ma saboda haka ma baka da wani kuzari to abin da nake so ku fice daga ɗakin nan zan kwanta ke a zuwa ta Kin fasa karya ba? Ba komai. Malam me a kawai? ka san mota wa ka shigo ba? Ban san motar da ni shigo ba. Ka san mota wa ka shigo bane? Ba sani ba. a ranka kamar ka je Sokoto. Kuma na je Sokoto. Kana ganin ana irin wani cuti? ka ji dan gari kenan. Ka ji dan gari. Ka ji dan gari. Allah ya sauke mu lafiya. Amma amma. Maryam, ki sauri mu da shiga, kin fa mu ne manyan baki a wajen bikin mu ko? Ba shi sauri na ke ba. Sai ka ce yan mara. <laughs> Ai kai da ma ta ba ka ce. Ki gaya mama, kin san halin hajiya, mu gaya mata ba to mun shiga uku. Yanzu dole ko mu je mu gaya mata.

Wa zan cinye? Duk matan da suka zo wurin sai dai suka kai. A <laughs> da gaske. Mu je tu. Ina jin zan canja maki aiki. Kwarai da gaske saboda tunda ake matsa ban taɓa jin wanda yin matsa irin wani duk inda yake min ciwo kike tuttuba sosai eh, eh, kin fi su iyawa na gode hajiya ai aiki na ne maki duk abin da kike so Allah sarki kai indo akwai wayo akwai iya rike kuɗi dama da an biya ta sai ki ga gam gam gam gam gam ba mai gani haba hajiya mm. aiki kwace a guri na ko ba albashi zan iya miki aiki ko ba tarar ki wani wuri wallahi ba ai aikin kudin ki kike yi yanzu da zaki ban biya ki ba tuni zan neme ki in rasa wallahi jiya yawan shiru na ce Assalamu alaikum. yaya irin wannan kwalliya haika ce za a ɗaura muku aure kuma yau a <laughs> ah, hajiya za mu je liyafar cin abinci ne nuna abokina da ake aurensa liyafar cin abinci eh, eh, ta wani abokinka eh. to ai tare za mu ai gafara gafara mu wuce daki. Ina za mu hajiya? Tare da mun liyafar mana aba ni ai abin da nake so kenan. Hajiya babba, hajiya babba, hajiya babba, hajiya. Dubi dai duk kayan kwalliyan nan a ce na mutum ɗaya ne na yarinyar nan ita kaɗai. fuska a bushe kamar na na kuturu mm. Ajiya babba, ajiya babba, ajiya babba, ajiya babba ajiya babba ajiya babba ajiya babba ajiya babba ajiya babba kayan kwalliyar mutum ɗaya duk fa da kudin dana aka siye shi in ka ji in ka ji labarin kudin wannan kayan sai mutum ya rike baki kai da wannan busheshen fuskan nan nata amma duk da haka in ta yi kwalliya kuɗin ma sai ya ci fan ɗari hajiya ba hajiya hajiya ba hajiya ba ba hajiya hajiya ba eh, ba hajiya wannan kuma mai girma a gobe kuma wannan wayo Allah wayo wayo wayo idona idona ina wayo ku zo idona Hanya Hajiya lafiya lafiya hajiya me yake faruwa Hajiya ina kike ku fita daga ido na ku fita daga ɗakin nan ba komai to ba komai dai ku fita kar ku yarda rai na ya a ya kuri mun ka ai da sun san abin da isa ni da sun rena ni na yadda ma su san yanzu da yanzu zan sake kwalliyar nan kenan ai ko zan sake nan gaba abubuwan nan na feshe-feshe sai yan fesa shi a ɗakuna in ga yanzu sai wannan abu kada ya kashe mun ido gida domin shi zai sake fitowa ta zuwa ko kawai kar ka je kuma ka sake daga mata hankali ta sake wani abu ka bar ta ta gama a hankali ta hutu kana fa ji koro mu ta yi ba shi za mu ta jira ta shi lokaci ne ta kuri sai mu jira ta Nero, Allah ke haƙuri na ari jakarki da takalmi. ke haƙuri au ma sai ma na baki haƙuri na yi wata doguwar magana ba a gidan ɗana kika samu ba kuɗin ɗana ɗana ɗana ne hajiya duk ba ma wannan ba wai yanzu da kika shiru kika fito ina za mu je da ke haka wajen liyafan abinci inda za ku haba hajiya gurin nan daga sa'a na sai wanda bai kai shekaru na ba ba ma mai rabin shekarun ki a gurin nan kuma kowa da kika zai je gurin nan da matarsa aka ce je iye haka ne za ka tafi da matarka ni kuma uwarka ba za ka tafi da ni ba ko to me kake to dai a takaice bari in gaya maka wallahi idan baka tafi da ni ba to zan daga maka nuna. Ajiya. zancen kuma wasa ne bari ma su gani na'am tan Allah ki haƙuri in dai akan maganar liyafa ne zaki tsine mishi mu je ke na me labe kan uwarki fita daga nan to ya labe fita hajiya dan allah dan Allah na ɗau alƙawari duk abin da aka ci a gurin nan zan taho miki da shi idan kuma ya ƙare zan biya so miki ko nawa ne dukkan asiri ki haƙura ki zauna idan ka ga ban tafi liyafin nan ba to sai dai in ba uwarka ba in kuwa haka ne sai da an ɗaga maka nono na gaya maka ko mu je kawai in je in gani da ido na abin da nake so shi zan zaɓa na ce na ce ba eh hajiya na in ba ki da ruwa mu shiga sai in gyara miki kwalliya in yi so sai mu ki gyara mun kwalliya ko in gyara maki ke kafin ki san wani abu kwalliya na riga ki kin ji mu je a ah, mu ci gaba to mu je Hajiya babba, hajiya babba. Hajiya babba. jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a ah, to yan uwa da abokan arziki muna yi muku murna na zuwa wajen wannan ɗaurin aure da aka yi inda muna jiran babban abokin ango tare da amaryarsa zuwa gurin wannan biki don haka da Allah sai a tafa musu da Allah <clears throat> to kafin dai wanda muke jira ya zo wannan shine hankali ya kai alhamdulillah yau zan ci isha haba kullum ku ce fati kullum ku ce ina ne to yau ga kafa ta ga taku na zo in ci abin da kuke ci yawwa hmm. da ni za a ci a sha wannan mahaukaciya ce uwarka ce mahaukaciya na ce uwarka ce mahaukaciya uwarka ce mahaukaciya uwarka ce mahaukaciya ta ce wannan ba mahaukaciya ba haka malam za ka zo kawai public ka zo kana duka na wannan jama'a salamu alaikum wannan matar da ike faɗa wannan matar da ike faɗa ma uwata ce to mahaifiya ta ce kuma lafiyar ta kada sai ka bata ta shigo cikin wani cikin tabarma haka ake yi kai bayani a ina ma lafiyar ta kalau ba ba ba mara hankali bace saboda haka zan taho wannan taro ta ce lallai sai ta rako mu shi isa ni kuma ba abin da za ta nema a rayuwarta ban mata ba na hakura na ce ta zo don haka ta ga mutum ba zai cewa da mahaifiyata umma ba ko inna ko baba ko hajiya babba to zan yi shari'a da mutum wallahi yau za mu ci mu sha 那那是，ya kuɗi ya ya ya Allah ya ya ya kawo da jikoki hmm. ko da yake ni na dan ina kwakwanto a ce shekara da shekaru ni ban ga jikawa kai Allah ya kawo Allah ya kawo kare zama irin na gidanmu Allah zai kawo hajiya Allah zai amma kuwa ina kwankwanto ko namiji ne ko mace ne ban sani ba abin ya dame ni ah, ah. Eh. na kusa ya ta to ga shi tun da na zo mu washin ina abincin ne? ina abincin dama abin da ya kawo ni kenan sa na biyo ka ai abin da kake ci wannan wannan a'a ban san shi ba lemo haba na san lemo a kwalba mai rawaya rawaya mai baki don Allah ko na ko gida na ma ai ya fi wannan don Allah ina ya kan abincin kenan ai ana ta da ne ajiya bari a gama sai ki ci aikin banza aikin wofi shine zuwa fatin haka ake dama subhanallahi da Allah kuma yadda ni gida dan Allah kan yunwa ifadar da ni aikin banza aikin wofi mu je gida mu lafiya a mun Allah ya sa muna dawa to madalla na ce dai mutum ya zo mutum na zan dawo eh, sai ka dada ya fi sauki Allah ya isa kawai zo kai kuma a gaban ka sarake ni ka ce ka ci gaba da abin da da ne Za ka yanzu kuwa A'a, ajiya to mana.

sai da safe. To sai da safe. A ah, dakata ina zuwa. Kai je ka. Ke kuma zauna. Za ta nuna min amfanin wa'annan tarkace. da ta tara nan sai ka Haji amma ba ki san amfanin su ɗazu ne kika yi amfani da su. Ina ihun da kuka ji na yi ɗazu ina ido na ido na to wannan abun na ɗauka na zaci maganin fesa ne ashe maganin ƙwari ne ba sai ga sha ido ba ido za bi kaman barkono kada na shiga ban ɗaki a ido eh hajiya to abin da za a gobe da sai mu je asibiti asibiti mm. a a a a kara jan kwakule min ido ina ai na wanke aba to ba komai ai na wanke yan mata ga mun ya ne wannan sunan wannan ajiya wannan ai shine hoda idan mutum ya yi wanka ya shafa mai sai ya zo ya dangwala haka sai ya shafa haka a fuskarsa haka haka ake yi haka ne kilin zaba eh. haka ne to shi kuma wannan fa wannan shine ake kira cleanser wanda mutum kafin ya shiga wanka zai tsiyaya a auduga sai ya goge fuskan shi idan ya goge sai ya shiga ya wanka idan ya fito sai ya shafa mai shi kuma wannan maganin fa maganin kwari <laughs> ajiya wannan ai ba maganin kwari ba ne wannan shine body spray wanda idan mutum ya fito daga wanka kafin ya saka kaya zai feffesa a jikinsa tukunna sai ya hanga ya fesa a hammata to ba wajen ido ba to na gode ki na gode na gode to madalla ka ji mu mai nan hajiya ta kenan Allah ya bar miki hajiya na tabbata abin da ne miki ina karami ya fi karfin abin da kike nuna yanzu Allah ya bar miki hajiya Amin <laughs> mijina daman abin da ya kamata ka furta daga bakinka kenan ai uwa uwa ce ba a canja ta um, ka manta baka karɓo takalmi Hajiya babba, aini Umar ya yi mani gatan da babu wani ɗan da isa yi ma'uwar shi. Ƙarya kike. Ƙaryar ke, ɗahiru ya fi kowane ɗa a duniya son uwarsa. Gambo. To ke kawo hajiya babba ko kuma in ce hindatun yi maki. ai yanzu zancen da nake maki a ɗakin shi ma nake kwana a kan gadon shi kuma in bararraje in sakata kuma yaron nan bai taɓa ce mun ofan ba sai da ibar mun ɗaki aikin banza ni da umar ya gida man gida su kutum ɗaki biyu da falo ya aje man mai gadi da ya aiki sai abin da nake so gida za a girka amma ke kina magana kan ɗaki ɗaya kuma ɗakin ma guda ɗaya a cikin gidan shi gida kutum ya gida maki kwarai kuwa ko yanzu ma in kina da bukata ki tashi mu je ki gano gidan saboda duk inda nake yawo, direban shi ne ma ki kai ni yanzu haka ma yana ƙofa gida yana jira na to shi kenan kakale gobe ko jibi zan aiki ɗahiro a zo a kira ki ni ma ki zo ki gana gidan ashe ke ma an gina min gidan kenan za a saya min nima in zama kaman ki ko kuma in fi ki ha ba ke ai ba kowane ɗa bane ba yake kamar umaru ai ɗa mai zuciya irin irin wannan sai umaru na baki lahiya sai gobe sai kin zo ganin gidana don ba zan yadda a ce kowane ɗa wa uwarsa abin da ɗahiro zai man ba. Wajen da ba ki raka ni? ba zan raka ki ba kin ga tun muna yara kike nuna min baƙin ciki a zuciyarki ko dan kwali na saya sai kin ce jinya ba yau shekara hamsin kenan muke gaba Wataƙila ko a lahira ma haka za mu ci gaba da gaban nan kai ya hindatu a lahira ba gaba dama tun da muka taso daga ni hake ba ki so na ban san ki sai dai mu gwada a hili cewa muna son juna amma ba ki so na dama ban san ki wallahi ko yanzu ko zane kika saya, wallahi ina bakin ciki inna lillahi wa ina ilaihi raji'un gambo ai dole in sa ɗahiru yi mun gida ya saya mun gida da ya fi naki domin kuwa ba na so ki fi ni jin daɗi sai dai ni in fi ki jin daɗi a rayuwa na duniya. Mu kawaye amma ba na son ki da alheri, ke kuma ba kya so na da alheri. Allah Ubangiji ya sa kafin dai mu mutu mu daina wannan gaba saboda wallahi in ban ganki ba ban jin daɗi dole sai na zo inda ki ni ma haka amma ba na so a ce kin yi arziki ba tare da ƙarƙashina ba. to amma dai yanzu sai ki raka ni ko ni eh to zan raka ki duk sai kofa ko to zo mu ka To sai gama. Ɗahiru, ka yi sauri ka dawo in aiki abin da ina so. Ɗahiru da yake faruwa ne hajiya ki gaya min abin da yake faruwa mana ni dai ki kira min ɗahiru ki kira min ɗahiru eh ɗana ne ma kira min to hajiya ai na ce shi nan zuwa na ce shi nan zuwa ina yake ne ina yake hello to kin ga ya shigo ma yana cikin yana cikin

ya ce miki mutunci hajiya gambo ce ta ce min mutunci hajiya me ta ce miki to ta ce ɗanta ya fi kowa ya fi ɗan kowa ɗanta ɗan gambo gambo gambo gambon da ka sani fa ita ce ta so. hannun ta ce min mutunci ta nuna min mota ta nuna min gida kuma an saya mata gida da mota ni ma ka je ka saya min gida da mota ko yau ko gobe wallahi ba zan yarda gidan to shikenan san sai mutum Allah da ba komai an gama zan sai mutum eh. mota dai da gida eh. zan sai mutum. wanda ya fi nata <laughs> to hajiya ki haƙuri mana ki daina kuka tunda ya ce zai siya miki sai ki daina kuka to yau ko gobe ba eh, Na ji to tashi ki shiga ciki ba zan shiga ba ina nan ina nan ba zan yi baccin ba inda za ta kyale ni da sai gida da mota maza shikenan shikenan